muna cikin karatunmu ta biyu ita ce as'ilatu muhimma fi hayatul muslim tambayoyi masu mu'imanci a rayuwar musulmai ko a rayuwar musulmi tambaya ta gaba من, الفر من الفرقة الناجية يوم القيامة wace ƙungiya ko wace jama'a ne ake kira alfirkatun najiya jama'a masu tsira a ranar kiyama in an tambaye ki wace ce jama'a waɗanda za su samu tsira a ranar kiyama saboda bin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka yi domin annabi ya yi ishara ko cewa za a samu jama'a-jama'a na musulmai da akidu daban-daban waɗanda suka saba akidunsa musauraren amsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa وتفترك أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة إلا ملة واحدة قالوا وما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يناتي وتفترك أمتي al'ummata za su rabu ala salasin wasaba'ina milla za su zo da akidu daban-daban kashi saba'in da uku rabuwanmu da annabi ya yi ishara kai me yake nufi za a zo da rayoyi daban-daban waɗanda za su saba aqidan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabai a kai kuma ana magana ne da jama'an musulmai domin al'umman annabi sun kasu kashe biyu akwai ummatu ijaba da ummatu da'wa ummatu ijaba su ne musulmai waɗanda suka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam masu musulunci su ne ummatu ijaba ummatu dawa su ne waɗanda annabi ya kira amma ba su yi biyayya gare shi ba ba su musulunta ba kafirai kenan to annabi yana magana akan ummati al'umata su ne waɗanda suka amsa kiran shi ya ce musulmai za su rabu da fa'inta da akidu daban-daban har kashi nawa saba'in da uku annabi ya ce dukansu wuta ita ce makomarsu wuta ita ce makomarsu sai dai jama'a guda illa millata wahida sai sabai suka ce waman hiya ya rasulallah wace ce wannan jama'a waɗanda za su samu tsira sai annabi ya ba da amsa cewa ma ana alaihi wa ashabi duk jama'a da suke kan abinda na koyar abinda da sahabaina suka koyar abinda nike kai na akidu na ibadu waɗanda suka kasance akan wannan tafarki su ne masu tsira Allah ya samu cikinsu jama'a tunatarwa game da fasar hadisin nan wannan hadisi baya nuna cewa duk mai bidiya zai shiga wuta domin bidiya na kan juna akwai bidiya na kafirinci akwai bidiya na faskanci kun gane ko misali mutum ya je kabarin wani yana kiran shi ya zai taimaka masa wannan shirku ne bidiya ce ta shirk bidiya ce ta shirka kun gane ku so bidiya nau'i nau'i ne ana so mu nisance kowane nau'i amma akwai wadanda suka fi muni waɗanda suke fitar da mutum daga musulunci to in dai bidiya ba na kafirinci ba to wanda ke aikata wannan bidiya ba za ki ce masa dan wuta ba domin Allah ta'ala zai ya yafe masa saboda fadin Allah ta'ala waya gafiru ma duna zalika liman sha Allah yakan yafe dan uh, musulmi in ya aikata wani laifi wanda ba shirka ba kaman zina mutum ya mutu akan zina ko akan shan giya ko akan karya ko akan hasada wannan mutum yana cikin mashiyan Allah in Allah ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya azabta shi gurgudun laifinsa aka masu bidiya suke matuka in bidiya bata kai mai na kafirinci ba kun gane ko saboda kara karace duk masu bidiya yan wuta ne wannan fa'inta ne na kuskure in mun koma shar'u suna na albar bahari shar'in na shek fauzan ya yi wannan bayani ya ce yadda allah ta'ala a wata yana cewa inna lazina ya kulu na amwala laita ma zulman inna ma ya kulu na fi butunihin nara wasu islauna sa'ira waɗanda suke cin dukiyan marayu dukiyan marayu to wuta ita ce abincinsu kuma za su shiga wutan sa'ir to zai yi Allah ta laye ya fi mai cin mai dukiyar marayu saboda ayan waya ga firu ma duna zalika lima ya sha amma dai tsoratarwa ne gare shi cewa akwai azaba akan mai aikata wannan amma gafaran Allah zai yazo zo masa jama'a kun fahimci wannan bayani ko matuka in bidiya ta kai shirka ba Allah ta'ala zai ya yafe masa kuma zai ya azabta shi gurgudun didiyan da ya yi to sai mala ya ci gaba da tunatar da mu ya ce to hadisin da muka karanta hadisi ne na imam ahmad da at-tirmidhi rahimahumullah falhaqu ma kana alaihin an sallallahu alaihi wasallam wa ashabu anya ta gaskiya ita ce anyan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke kai na akida na ibada da sahabansa saboda haka ya ke musulma ya kai danwa musulmi falaika bilitti ba kokarinki kullum ki bi mai abin da annabi ya koyar wa iyaka wa liftida ka shedinka da me ka shedinki da me kirkiro abu cikin addini da sunan ibada akwai abubuwan da aka kirkiro da dama mu nisance su ba alkhaira ciki kokarinmu mai annabi ya koyar mai sahaba ke kai mai malaman sunan ke kai amma abubuwan da malaman bidiyoyi suka kirkiro cikin addini mu nisance waɗannan abubuwa ba alkhaira ciki in kunta turidan najat wa Qabul'al al'amal inda kana so ka samu tsira a ranar kiyama in kina so ki samu tsira a ranar kiyama kuma Allah ya amsa ibadunki ki yi kokari ki bi sunna domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace man adasa fi amrina aza ma laysa minhu fawarad wanda ya kirkiro ne abu cikin addinin mu addinin da nazo da shi to wannan abu mayarwa ne ba za a karba ba addini annabi ya ce man adasa fi amrina a wata riwaya man adasa fi dinina saboda haka kara a yaudare ki da cewa ba fanka masalatai a zamanin manzo ba jirgin sama da ake hau zuwa saudiya yin aikin haji ba menene waɗannan abubuwa su ma abin kirkirowa na malam ba ce aka ba fi dinina ka zo da wani abu da sunan addini cewa duk wanda ya yi salati kaza ko nafila kaza za a ba shi lada iri kaza tawa waye ba ka wayi annabi ne ake yi wa wahayi wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wayu yuha annabi ne ke da wannan sifa amma zo da wannan cewa wanda ya yi akwai lada ina dalili daga wurin annabi ko daga wurin sahabai domin magabata suna da wata magana mai kyau da suke fada game da bid'a sun ce idza uhdisatil bid'atu umitatis sunna idan dai an kirkiro wani abu da sunan addini to sai an manta da abin da annabi ya koyar sai an kashe wannan yawancin mu mun yi azkarin da annabi ke karanta bayan sallolin farila saboda mai mun yi riko da wasu ko to mu yi kokari mu yi karatu shi ne yasa sanna ba baya wasa da karatu domin da karatu ne za ki fahimce mai sanna. amma mutum yana sunna ba karatun illa ce Allah kada ku yi wasa da makaranta domin wasu kawai saboda watan Ramadan ne bayan Ramadan ba ruwansu da zuwa makaranta kuskure ne ku raya rayuwanku da ilimi ba ku gan mata masu haddace Kur'ani a ko'ina ba suna zuwa musabaka mata yaran mata ko da ba ku samu haddacewa ba ku yi ya karatun ƙur'ani ku san fasaran Kur'ani ku san fasaran hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ku san fasaran littattafin fikiyu ku koyar da yaranku ku tabbatar da su ku ne makarantar yara ina fata kun yi halikawali za ku ci gaba da zuwa makaranta ko da bayan ramadan ko kun yi halikawali muna so a raya wannan gari mai albarka garin ibi da ilimin addini allah ya azuta ku da fahimta mai kyau tambaya ta gaba in an tambaye ki cewa alillahu ma'ana shin Allah ta'ala yana tare da mu a wannan wuri da muke zama ko a gidajenmu ko a masalatanmu Allah yana tare da mu da zatinsa mece ce amsa na'am Allahu azza wa jalla ma'ana bi ilmihi wa sam'ihi wa basarihi wa izzihi wa ihatatihi wa kudratihi wa mashi'atihi Allah ta'ala yana tare da mu a ko'ina da me da iliminsa ya san halin da muke ciki wa basarihi wa sam'ihi yana jin mu abinda muke fada a nan masalaci Allah na ji abinda mutane saudiya ke fada a garinsu ko a kasarsu allah na ji mutanen america indonesia sudan duk abubuwan da kowa ke fada allah na ji wa basori aka kuma yana ganin allah na ganin mu allah yana kiyaye mu eh, ikon na kanmu mashi'an na kanmu wa amma zatuhu halitu tukhalitu zawatil malukin amma a ce Allah da zatinsa yana tare da mu anan da zatinsa a'a domin zatin Allah ba ta hadu da zatin alitunsa yanda dai zatiyan kowanne mu muna tare da juna nan ko to Allah zatinsa baya tare da mu domin ya yi bayani cewa ar-rahmanu alal arshi istawa wurare guda bakwai Allah ta'ala ya daidaita akan al'arashi annabi ya tabbatar mamu annabi ya kira wata jariya baiwa ina Allah la sai ta ce fi sama ina Allah sai ta ce yana sama sai annabi ya gaya mai gidanta cewa a tika fa'in na hamomina ka iyanta ta domin ita mumina ce annabi ya tabbatar da wannan akida cewa Allah yana na ina yana sama ya daidaita akan alarashi amma abubuwan da muke yi duk Allah na ji yana ganinmu yana da iko a kanmu a duk yadda muke wala yuhitu bi shay'un min al-malukat babu wani abu yuhitu bi shay'un min al-malukat cikin alitun sabaki daya ce wanda ya gane ainihin alamarin Allah amma shi ya san alayenmu baki daya amma ce gawa ne ya san zatin Allah yanda Allah yake wala hitu na bihi ilma tambaya ta karshe wanda zamu tsaya kai shine al yura Allahu bil ain shin akwai wanda ya isa ya gan Allah da idansa Ansa ita ce ittafaka alul qiblati min almuslimina ala anna Allah la yura fi dunya malaman musulmin baki daya musulman jiya da na yau duk bakin su sun adu akan annallaha Allah la yura fi duniya ba wanda ya sa ya gan Allah nan duniya ba wanda ya sa ya gan Allah a duniya annabi Musa alayhi salam ya nemi ganin Allah ko amma mai Allah ya ce masa lantarani lantarani ba za ka ganya nan duniya ba annabi Musa annabin Allah ne manzon Allah ne yana cikin ulul azmi manyan annabawan Allah guda biyar su ne annabi Nuhu, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam su ne ake kira ulul azm. Amma ya nemi ganin Allah, Allah ya ce masa lantara ne. Ya ce, Rabbi arini an zuru ilaik, ya Allah ina son ganinka. Allah ya ce lantara ne, a nan duniya dai ba za ka gane ba. saboda haka wannan ita ce akidanmu ba wanda zai gan Allah a duniya wa annal mu'minina yarawna Allah fil mashar wa fil janna amma mu'minai za su gan Allah a ina a ranan kiyama a cikin aljanna Allah ya sa mu cikin su me dalili Allah ta'ala yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wannan ita ce dalilinmu akan muminai za su ga Allah ranar kiyama wujuhun yawma idhin nadira wasu uskoki a rannan a ranan nan ita ce ranan kiyama nadira za a gansu suna a nuri suna cikin ni'ima kun san ko a duniya in an gan mai nima nan da nake gane daga fuskansa mai bakin ciki nan da na ke gane daga fuskanta Allah ya raba mu da bakin ciki ila rabbiha nazira ila rabbiha nazira waɗannan fuskoki za su kalle ubangijinsu dalili kenan akwai wata aya wanda ta tabbatar da wannan lillazina asanul usna wa ziyada waɗanda suka kyautata ayyukansu akwai alhusna aljanna gare su wa ziyada me fasalan ziyada ru'yatullahi yawmal qiyama ganin Allah domin ganin Allah ya fi aljanna dadi waɗannan su ne dalilai akwai hadisai da suka tabbatar da ganin Allah Allah ya azuta mu da haka wannan shine gurgudun karatunmu akan as'ilatun muhimma fi hayatul muslim rayuwa a to tambayoyi masu muhimmanci a rayuwa musulmi ya kamata mu fahimce waɗannan hakidu kuma mu kudurta subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk